alkaula alkaula ke sa shegun Allah shehi radiyallahu anhu yace a zamanin wasu zamanin wani annabi daga cikin annabawa wani mutum ya nema ga annabin zamaninsa cewa annabin na ya roƙa masa Allah ta tabaraka ta'ala sai annabin ya roƙa masa Allah kamar da ya nema sai allah maɗaukin sarki ya faɗa wa sa cewa ka gaya wa wani nan da ya ce ka roƙe ni ni zan ba shi abubuwa guda uku bukatu guda uku da kuma cikan buri don haka su subhanahu wa ta'ala cewa annabin zamanin annabin zamanin shi mutum ya ce kulli fulani ka faɗa wa wani inni hawa thalatha hawa'ija tamanna ni zan bashi wato bukatu guda uku da yake bugu ma'ana zan bashi daman bukatu guda uku wanda duk abin da ya roƙa a cikin wannan bukatun to dama ce a gare shi wato bukatarsa za ta biya wato zan bashi masha duk abin da yake so amma salasatu ashiya abubuwa guda uku kawai zan ba shi daman ya roƙe ni kuma cikin wannan ababen guda uku babu abin da zai nema wanda ba zan ba shi ba zai samu abubuwan abin da ya nema kamar yadda ya nema din kamar yadda yake bukata faqala hatta ushawiru zawjati shikenan sai ya ce to har na shawarci matata ya ce zai shawarci matar shi akan wa'annan bukatun nan guda uku menene ya kamata a roƙi Allah tabaraka ta'ala fa utiya sai aka zo masa wa qala laha sai ya zo ma ai ya zo gun matarsa shikenan mata sai ya zo ga matarsa wa qala laha sai ya ce mata kunna natlubu min Allah talaban wal yawma jaa at-talabu min indillah yace da mun kasance mu muke neman bukatu abun Allah tabaraka ta'ala muna ta'adda'a addu'a muna faman Allah madaukin sarki ya karba mana yanzu kuma ga bukatar da kanta ta zo mana daga Allah tabaraka ta'ala Allah ya bani ya faɗa wa annabin zamanin mu cewa ya gaya min ya bani daman wato addu'o'i ku guda uku wanda daga na roƙa zai biya min ainihin dukkan bukatu da na roƙa shi ne na zo gunki in shawarce ki me ya kamata mu roƙa a wajen Allah tabaraka ta'ala shikenan wato wannan bayani yana tafiya karkashin abinda malamai suka ce ba'atun nisa'i nadama wato bin wato biyar shawaran mata ko kuma biyar ra'ayin wato mata yakan gada da ainihin nadama shi kenan da ya faɗawa ainihin matar shi haka halatul mar'a sai macen ta ce abu na farko da ya kamata ka roƙa an ya ja'ala a ajmala nisa il'alami wato ka roƙe shi ya maida ni na zamanto a zamani na babu mace mai kyau mai kwarjini irina shikenan wannan bawan Allah da yake yana tare da hau shikenan sai ya yarda sai wannan adda fada sai ya roki Allah tabaraka ta'ala Allah ka sanya matata ta zama a wannan zamani ba mace mai kyan wa sarat ajmala nisa'il alami wato shi kenan a take Allah maɗaukin sarki ya karbi addu'an shi sai ta waye gari ta fi matan zamanin baki ɗaya kyau mala albaita sai ta cika gida da kyawu ta cika ainihin ɗaki da kyau ma'ana mijin nata ko da yaushe ya kalle ta masha Allah ya tabbata wannan macen ta canza sosai Allah madaukakin sarki ya cika ta sosai faqamat ta tahayyu na da ta kalli kanta ta cewa tana da irin wannan kyawu sai kuwa ta miƙe tana shirye-shirye ƙala la sai mijin ya ce mata ila aina ina zaki ƙala sai ta ce ila malikin ya ne zan yi wajen sarkin garinmu don shi ya dace ya zama mijina ba kai ba ƙala la sai mijin sai ya ce mata atawassalu ilayki ina roƙonki Allah ta fa'ali haza kake aikata haka mana wa alaha alaiha ya matsa ya nace akan roƙonta akan cewa dan Allah ta fasa wannan niyyar ta ta da ta dauka na cewa za ta fita ta je wajen sarki na garin fasarrat sai kuwa ta kafe akan cewa ita kam ala an ta zaba ila maliki zalika zamani tace babu fa wanda ya isa ya hana ta sai ta je wajen sarkin nan domin tana ganin ita a irin wannan kyawu da Allah madaukin sarki ya mata da kwarjin da ya bata ai bata dace da talaka ba sai sarki faqala sai mijin to dada ya ga cewa ya yi amfani da damar da aka bashi ta farko bukata ta biya kuma ya roƙe ta ga abin da macen take son ta yi ya roƙe ta ya roƙe ta bata yi ba sai ya ce to babu makawa kenan sai dai yi amfani da dama ta biyu sai ya roki Allah ya wato sai faƙala sai ce Allahumma alhajatu saniya ya ubangiji bukata ta ta biyu an tamsaka ha rada Allah ina roƙonka ka shafe ta mana ka canza mata halitta kamar da ta birniya faraja at kirada shike kirdatan nan sai ta koma ainihin wato birniya Gagan addu'a biyu ta tafi a kan mace addu'a ta farko ta tafi a kanta ya wato ya ji ya shawarce ta akan cewa an ba shi dama guda uku daga bakin annabin zamanin shi cewa duk abin da ya roƙa har sau uku za a karɓa mishi ya ce sai ya shawarci matarsa ya je shawara sai macen ta fifita bukatan kanta akan bukatan shi ko kuma akan bukatun su su biyu duka ya ta ce ka roƙi Allah mana mai da ni mace kyakkyawar da zan fi kowace mace na wannan zamanin kyau shikenan sai kuwa ya bi shawarar ta sai ya roƙi Allah cewa Allah ya sa matar shi fi kowace mace kyau to shi kenan bai san cewa ita mace matukar ta fahimci ita mai kyau ce to shi kenan fitina kuma ta tashi sai kuwa ta shirya tana shirye-shirye za ta fita ya ce ina za ki ta ce wajen sarki ai ban dace da kai talaka ba ni matan sarakai ce ya yi ta roƙonta ya nace akan roƙonta ta ce a'a to da ya ga babu makawa sukuce mishi za ta yi sai kuma ya yi amfani da dama ta biyu ya ce ya allah ina roƙonka ka maida ta ta zama ta birniya wai iyaka muni kenan ko shi kenan Allah ya karɓi addu'a kuma sai ta koma haka nan ta hajatani Maulana Shehu ya ce gashi an rasa bukatu guda biyu sarar tafki sai macen ta waye gari bayan ta zama birniya sai take ta kuka kala shikenan da ya ga hankalinta a tashe cikin halin da take ciki ta koma dabba kuma tana kuka tana kuka sai kuma ya tambaye ta yace ma ra'ayin ana to miye ra'ayi yanzu ya kamata a yi miye ra'ayin qalat sai ta ce tasalullah to ra'ayina shine cewa ka roki ubangiji an ya rudda ni ila halati ya maida ni hali na na farko in koma yadda nake tun farko kafin ka yi addu'a na yi kyau nan wa abqa ma'aka in wanzu tare da kai fasa'alallah sai ya yi amfani da addu'a ta uku kuma dama ta uku sai ya roƙi ubangi subhanahu wa ta'ala fa'adat ila ha sai kuwa ta koma zuwa ga halin ta na farko fa baqiyat ma'ahu sai ta wanzu tare da shi to kaga anan ita wani macen ta yaudare shi shi ma kuma ya yaudaru misali ba dan abin da ake faɗa cewa duk abin da ba rabo ba to gani ne ai kamata yi tunda ya san an ba shi dama guda uku a kaddara ya kuskure mu farko ya nemi shawarar matar shi me ya kamata a yi kuma a kaddara macin ta dora bisa gadan zire cewa ya roƙi Allah Allah mai da tammace mafi kyawu a zamanin ta kuma sai ga kyawun ya zama mata fitina tana neman ta sukuce mishi to maimakon ya yi amfani da dama ta biyu ya ce Allah mai da ta birnya ya yi addu'a mana cewa ya ubangiji mallaka min ita mana sai kuma bai wannan ba ka gani sai ya batan kai sai ya ce Allah ya shafe ta mai da dabba yau in Allah ya mai da dabba yanzu shi kuma ko kallon ta yayi sai ga ta waye gari tana ta kuka hankalin ta tashi kuma wai addu'a ta uku kuma sai ya nemi shawarar ta kuma me ya kamata in bi me ra'ayin ki yanzu sai ce to yanzu karo roki ubangiji mai da ni hali na nako to kaga dama guda uku masu tsada wanda ana iya samun duniya bai azafiriha ana iya samun lahira baki ɗaya da ita amma kuma duk sun tafi akan mace kuma ba shiri komi ba ba tunda macen ƙarshe don wata dawo yadda take da kuma to kaga wannan kuskure ne to shi yasa malamai suka ce bin ra'ayin wato mace ko kuma mata yakan gada da ainihin nadama to amma duk tare da haka su ma matan da yake kamar mazan suke ra'ayukan su daban-daban ne wata tafi wata hankali wata tafi wata ilimi wata tafi wata hange don haka shi namiji zai iya shawartar matar shi kamar da jiya muka yi bayani wanda shi ya faɗa amma kuma lokacin da ka shawarce ta sai ka ɗauki mafi kyawun abin da ta baka shawara a kai abin da ya yi zamana kuma mara kyau shi kana sai ka bar mata kayan ta wannan shawartar ta da kake yi wato wani abu wanda kake ƙara jaman gyara zaman zamantakewa wato a tsakanin amma ba yana nufin cewa dole duk abin da ta bayar na shawara sai ka bi bane Shakewa cikakar alkaula alkaula ke sashe